الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب انزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا واخرج الله به الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد اللهم احينا على ملته وامتنا على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم صل وسلم وبارك وانعم وتحنن على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون ها هو رمضان تنقضي أيامه إذ تمر مر السحاب وتجري جري الأقاب فما بقي من استحلال العشر الأواخر إلا أيام قلائل فماذا ادخرتم لها من عبادات وسلقتم إليها من وسائل هذه الليالي الكريمة ذات خيرات وفضائل اللهم بلغنا هذه الليالي مسلمين مؤمنين سالمين آمنين أيها الأفاضل لقد ثبتت فضائل هذه الأيام بلياليها في أحاديث نبوية صحيحة وأقوال مأثورة سلفية فهي أيام عمل واجتهاد وليست أيام كسل ورقاد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد شد معدره وأحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر وفي رواية للإمام مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشهر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من سائر الأيام والليالي هذه الأيام أيها الأفاضل هي أيام صيام وقيام وأيام الاعتكاف وأيام الاعتراف بالذنوب والآثام والاقتراب للتوبة والاستغفار من الرب الواحد التواب الغفار يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتحجد المسلم بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما ليلا فيقول لهما ألا تقومان فتصليان وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أيها الأفاضل هذه الليالي هي ليالي تحدي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تهروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أيها الفضلاء إن ليلة القدر لها علامات تعرف بها وهي كالآتية العلامة الأولى أن يكون الجو فيها مناسبا والريح ساكنة كما حسن الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء العلامة الثانية أيها الأفاضل طلوع الشمس في صبيحتها صافية لا شعاع لها كما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها قصف حتى ترتفع العلامة الثالثة قد توى في المنام كما حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها الأفاضل احذروا ما ينشره بعض الأوان من الناس بالنسبة لليلة القدر من أوهام واعتقادات فاسدة وافتراءات كاسدة كزعمهم أن الشجرة تسجد في تلك الليلة وأن الكعبة ترى من كل مكان وأن الكلاب لا تنبح وأن أصواتا تسمع من فوق السماوات السبع كل هذه ابتغاءات وأساطير ما أنزل الله بها من سلطان أيها الأفاضل من آداب ليلة القدر أن يدعو المسلم بهذا الدعاء المعذور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أيها الأفاضل إن مما يحسن فعله في هذه الليالي المباركة الاعتكاف وعرفه الإمام ابن رجب عليه رحمة الله بقوله قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق واتفق البخاري ومسلم في إخراج حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى وللاعتكاف شروط وآداب وأحكام يجب على كل من أراد الاعتكاف يجب على كل من أراد الاعتكاف في هذه الأيام أن يلم بها ويعرفها ويحافظ عليها منها الأول أن يعتكف في المسجد الجامع وأفضل الاعتكاف ما كان في المساجد الثلاثة أي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى لشعبها وأفضليتها على سائر المساجد أيها الأفاضل ثم النية والإخلاص وقصد الاتباع ثم إذن الزوج لزوجته ثم ترك الخروج من المسجد إلا لعذر مقبول شرعا كاشتراء الطعام والاستشفاء وغير ذلك من الضرورات الإنسانية العارضة أيها الأفاضل من شروط الاعتكاف أيضا ترك مباشرة النساء أو جماعهن وترك كل ما يثير الشهوة الجنسية أو تعمد خروج المني ووقت الدخول أيها الأفاضل هو الفجر ووقت الخروج هو الليلة التي ثبتت فيها رؤية هلال شرح شوال كل هذه الشروط ثبتت كل هذه الشروط ثبتت أدلتها في السنة النبوية بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بسنة سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من خلق في الكونين وصلوا وسلموا على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين عفوا غفورا الحمد لله على شكره وإنعامه والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه وعلى كل من سلك نهجه واتبع منهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها فيا أيها المسلمون لا زال حديثنا موصولا بأحكام الاعتكاف شروطا وآدابا وقد ذكرنا بعض الشروط والآن سنذكر آدابه على الاختصار وهي ملازمة قراءة القرآن وذكر الله واستغفاره والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا بأس في قراءة بعض الكتب الدينية كالتفسير والحديث والفقه إن دعت الحاجة إلى ذلك أيها الأفاضل أيها المعتكفون أيها المعتكفون يستحب لكم ترك فضول الطعام ترك فضول الطعام وفضول المنام وفضول الكلام ويستحب لكم كذلك كثرة قيام الليل والمحافظة على النوافل ولا سيما صلاة الضحى وركعة الفجر والسنن الراتبة التي قبل الفرائض وبعدها أيها المعتكفون يجوز لكم الغسل والكلام النافع والمناقشة الحادثة ويجوز لكم كذلك أن تداروا لحديث صفية بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الأفاضل أقل من استعمال الهاتف بلا سبب وغاءوا نظافة المسجد ولا تلوثوه أيها الأفاضل أحيوا ليالي هذه الأيام وأيقظوا أهاليكم اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم طولوا القيامة وأحسنوا القراءة وصلوا الوتر جماعة في المساجد أو أفرادا في البيوت واقنتوا وادعوا واستغفروا ربكم انه كان غفارا ولا يجوز التغني بدعاء القنوت ولا تتعبوا الناس بتطويل دعاء القنوت واحذروا استعمال مخدرات الصوت الا بقدر ما تسمعون به انفسكم في داخل المسجد فان هذا ادعى الى الاخلاص وادنى الا تؤذوا الذين لم يحضروا المسجد بارك الله فيكم وشكر سعيكم وسدد خطاكم وغفر لكم واحسن الى ilaikum wa min minkum yan uwa ramadan yana ta gudu yau sha bakwai ga watansa yau sha bakwai a cikin sa, in mun kai azumin yau mun kai na sha bakwai yana ta gudu kamar yadda giragizai suke gudu gudu mai ban tsoro mai ta yadda hankali babu abin da ya rage sai yan kwanaki kaɗan a ce an shiga goma ta ƙarshe me muka tanada me muka shirya domin fuskanta waɗannan kwanaki masu albarka wace hanya muka kama mu bi domin ayyukan mu su zama sun tsarkaka a cikin waɗannan kwanaki guda goma na ƙarshe waɗannan kwanaki masu daraja ‘yan uwa su ya tabbata su sun tabbata muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kai mu ga waɗannan kwanakin muna masu musulunci muna masu imani sannan lafiyar mu kadam dan uwa masu daraja halalar waɗannan kwanakin ta tabbata a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu da kuma maganganun magabata na kwarai kwanaki ne na kokari da zage dantsi ba kwanaki bane na nuna lalaci da bacci al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da shi da almajirin saliman muslim hadisin na na'isha radiyallahu ta'ala an ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman karshe ta shiga sai ya daura mazagi malamai suka ce daura mazagi yana nufin za a yi aiki ko kuma yana nuna za a rabu da iyali kenan ba saduwa da iyali sannan ya raya daren ta gabaki daya sannan ya tayar da su kansu iyalan nasa sannan ya ƙara zage dantse kuma ya ɗaura mazaginsa in ji na na'isha nan tana karfafa mana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance injina na Aisha a riwaya an imam Muslim yana yin kokari na ibada fiye da kokarin da yake yi a kwanakin da ba waɗannan kwanaki guda goma ba wato idan kwanakin nan guda goma na ƙarshen ramadanu suka zo manzon Allah sallallahu alaihi yana ninka ƙoƙarinsa yana ƙara zage dantse wajen kusantar ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan kwanaki kwanaki ne na azumi kwanaki ne na qiyamul layli kwanaki ne na itikafi kwanaki ne na kirta saban da mutum yayi ga ubangijinsa domin ya tuba ya istighfari kuma ubangiji mai karban tuba ne yan uwa an ruwaito daga babban tabi'u tabi'i al-imam sufyan as-sawr Allah madaukakin sarki ya ji kansa yana cewa abinda na fi so shine idan kwanaki goma ƙarshe suka shiga musulmi ya tashi ya tahajjudi da daddare ya yi ibada da daddare ya ƙara ƙarfi ya ƙara zumma a wajen ibada sannan ya tayar da matarsa ko matansa sannan ya tayar da 'ya'yansa domin su sallah idan za su iya haka hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan tafi gidan diyarsa na Fatima ya tayar da ita da ita da mijinta sayyiduna Ali kuma sirkinta ya ce musu ashe ba za ku tashi ba ku yi sallah ku tashi mana ku yi sallah sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ya kasance idan waɗannan kwanakin suka zo sai ya tashi shishi shi ya fara yin sallah har ya sallaci abinda Allah subhanahu wata'ala ya bashi ikon sallata daga nan kuma idan dare ya kai rabi sai ya tayar da iyalansa ya ce musu sallah sallah ku tashi ku yi sallah ku tashi ku sallah sai ya jawo ayar da ke cikin suratul taha wadda Allah ke bayani a game da hakkin annabi Isma'il alaihi salam ya ce kuma ka umar umarnin da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afwan cewa kuma ka umarci iyalanka da yin sallah kuma ka yi haƙuri ka dage akan yin sallah ya karanta musu wannan ayar wato yana nuna ya yi tadabburin wannan ayar ya karanta ta yi aiki da ita gashi ya tashi iyalansa yan uwa masu daraja waɗannan darare da kwanaki su ne fa da ake tsumayar lailatul qadri a cikinsu lailatul qadri dare ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi falalarsa cewa ya fi darare guda dubu watanni guda dubu dare ɗaya daren da ake ce masa lailatul qadr ya fi watanni guda dubu shekara tamanin da uku da ƴan watanni mala'iku masu daraja suna saukowa a cikin wannan daren na lailatul qadri sannan kuma mala'ika jibrilu alaihi salam shi ma yana saukowa a cikin waɗannan kwanaki kuma suna a cikin wannan dare kuma suna zuwa da aminci shi wannan daren gabaci ɗayansa aminci ne a cikin kowane al'amari har sai alfijir ya keto al-imam al da al-imam muslim sun fitar da hadisi ne daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsamayi ku yi dakon lailatul qadri a wutiri mara mara na goman karshe a cikin ramadan ɗan uwa masu daraja lailatul qadri wato daren kaddara yana da alamomin da ake gane su ake gane shi da su idan aka ga waɗannan alamomin to zato mafi rinjaye na nuna cewa wannan daren shine lailatul Qadri. alama ta farko ta tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake bayani cewa daren lailatul qadri ko daren da ake ce masa lailatul qadri da larabci dare ne mai sauki dare ne da yake sake ba zafi ba canyi tsaka tsaki haka za a ci ba za ka buƙaci fanka ba a ranar sannan kuma ba za ka buƙaci rushi ba ko mun tsufarka a wannan rana ko kuma ko mun jin sanyin ka ko kai kuma ma ne za a wayi gari a safiyar wannan daren cewa me a matsayin rana tana da rauni ba za a ji rana da zafi ba rana ba za ta zo da zafi ba kuma za ta fito a matsayin ja da safe ke wannan hadisi ne hasan alama ta biyu rana za ta fito a ranar ba ta da waɗannan tsagu-tsagun za ta fito kar kuma jajaje kamar yadda ya tabbata a cikin wancan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya safiyar daren da ake ce masa lailatul qadri to rana za ta fito ba ta da tsagu-tsagu za a ganta kamar katotan daro a sama har sai ta ko kuma har sai ta sama alama ta uku Allah na kaddara ma wasu su ga lailatul qadri a cikin bacci ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga lailatul qadri a daren 21 manzon Allah sallallahu ya gan shi ya ma yi ya faɗa ma mutane cewa rana kaza ce ake samun lailatul qadri sai wasu mutane guda biyu suka yi rigima sai aka mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ka rigima ba ta da amfani ce sun jama mutane sannan wasu sahabbai ma sun ga lailatul qadr ya tabbata a cikin sunna so da ka zai yi wa a nuna ma mutum lailatul qadr ya cikin mafarki yan uwa masu daraja mu guji abin da wawayen mutane ko mutane gama gari suke yadawa a game da lailatul qadr na wasu abubuwa na rudu da wasu maganganu waɗanda suke ɓatattu ba na gaskiya ba kamar yadda ake cewa wai za a ga duk bishiyoyi sun yi sujada a wannan daren kawai sai a ga bishiya kawai ke sujada sannan kuma duk inda kake zaka hango ka'aba ga ta nan kana hangenta kana zare kana hangen ka'aba sannan a da daren wai karnuka ba za su yi haushi ba ko mai ɗaure su oho sannan kuma za a riƙa jin wasu sautuka daga sama ba a san wanda yake wannan sautin ba waɗannan duk maganganu ne na ƙarya tatsuniyoyi ne Allah bai saukar da hujja a kansu ba wannan cin su ne alamomin da suka tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ƴan uwa masu daraja lailatul qadr daren da ake cewa lailatul qadr yana da ladubba daga ciki idan mutum ya tsammaci cewa wannan daren shine lailatul qadr to ana sanya addu'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai yawan na fiya ne saboda ka ya Allah ka yafe mini wato daren ashirin da ɗaya daren ashirin da uku daren ashirin da biyar daren ashirin da bakwai daren ashirin da tara dukkan waɗannan kwanakin ana tsammanin lailatul qadri ta zama a cikinsu yan uwa masu daraja a cikin abubuwan da ake son a aiwatar a cikin waɗannan kwanaki guda goma masu daraja akwai itikafi itikafi ya halarta a yi shi ko ba da azumi ba amma ya fi ƙarfafa a yi shi a cikin waɗannan kwanakin guda goma al-imam ibn rajab al ya yi tarihin itikafi ya ce, abin da ake ce ma itikafi shine yanke alaƙa da bayan Allah ka kyale su domin ka je ka haɗu da hidimar ubangijinka subhanahu wata'ala wato ka kyala mutane a cikin gari ka dawo masallaci domin ka yi ibada al-imam bukhari da al-imam muslim sun fitar da hadisi riwayar na Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya kasance yana itikafi a goman ƙarshe har Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi kansa manzon Allah sallallahu ya kasance yana yin itikafi a goman karshe har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da shi zuwa ga arrafiqul a'la wannan na nuna muhimmancin itikafi kenan a cikin waɗannan kwanaki guda goma masu daraja itikafi yana da sharuɗa yana da ladubba da hukunce-hukunce na fikihu da suke da alaƙa da shi ya wajaba ga mutumin da yake da niyyar itikafi a cikin waɗannan kwanaki ya ba su muhimmanci wajen koya da sanin su kuma ya kiyaye shi daga ciki akwai ya yi itikafi a masallacin juma'a in kuma ya samu dama to ya tafi ya je ya yi a ɗaya daga cikin masallatai guda uku ko masallacin Ka'aba ko masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a Madina ko kuma masallacin al al Aqsa da ke Filistin saboda darajar waɗannan masallatan da kuma fifikon da suke da shi akan sauran masallatai yan uwa masu daraja daga cikin sharuɗan itikafi akwai niyya da kuma yi dan Allah da kuma nufatan koyi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a cikin itikafi sannan idan mace za ta yi itikafi sai mijinta ya yarda in bai yarda ba ba za ta yi ba sannan kuma mutum in ya shiga itikafi ba fita sai dai da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a kamar bayi da wanda zai kawo masa abinci ya halatta ya fita ya je siyo abinci kamar bai da lafiya ya halatta ya tafi asibiti ya je neman magani da sauran dalilai da za su iya ja masa ya fita kuma itikafin sa yana da ɗan uwa masu daraja daga cikin sharɗan itikafi kada mutum ya rungumi matarsa matarsa kila ta zo itikafi tana wani gefe ya bi ta ko kuma ta kawo masa ziyara to ba zai rungume ta ba sannan ba zai sadu da matarsa ba sannan dukkan abin da zai jawo mutum ya fitar da maniyi da gangan to haramun ne ya aikata shi a cikin itikafi in ya aikata itikafinsa ya lalace ɗan uwa masu daraja lokacin shiga itikafi shine lokacin sallar alfijir idan aka yi sallar alfijir aka yi sallar safiya wato sallar asubahi sai mutum ya shiga itikafin sa sannan lokacin da ake fita shine idan ya tabbata cewa an ga watan sallah sai ka fita a wannan daren sai ka fita shine abin da ya tabbata a cikin sunna yan uwa masu daraja daga cikin ladubban itikafi akwai lazimta karatun alqur'ani akwai lizumtar ambatan Allah da nau'ukan ambatan Allah akwai istighfari neman Allah ya taimaka mutum kurakuransa da zunubansa sannan salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam malamai suka ce ya halatta idan akwai bukata za a iya karanta littafin tafsiri misali mai tafsiri ya shiga itikafi zai iya ci gaba da tafsiri da yake ma mutane a masallaci sannan bayan haka babu laifi a karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu laifi a amsa fatawoyin masu neman fatawa a itikafi idan akwai bukatar haka Ƴan uwa masu daraja yan uwa masu bukatar su itikafi an so a ga masu itikafi su nisanci duk magana da ta zama ba ta da amfani da ƙari akan bacci na bukata da ƙari akan cin abinci na bukata akwai wanda yanzu shiga itikafi kawai sai su mai da itikafi wani restaurant su mai da masallaci restaurant kawai aikin su ci abinci sannan kuma sun gama cin abinci su ta bacci ba bacci ka zo yi ba ka zo kai kana da gidanka ne kyau amma ka zo ka zauna a ƙasa ka kwanta a kasa a masallaci ina jin ba wanda zai zo da gidan shi itikafi yayin masallaci hukumar masallaci ba za ta yadda ka zo da gidanka ba to me yasa za ka baro gidanka na gida sannan kuma ka zo masallaci ya zama maka wajen bacci ka dage ka yi ibada sannan yan uwa an so ga masu itikafi su yawaita tsayuwar dare su kiyaye wannan kuma su tsaya su riƙa yin nafilfili musamman ma salatu duha raka'a biyu zuwa raka'a takwas kamar yadda ya tabbata a sunna haka raka'atul fajr su ƙara jajircewa kada raka'atul fajr ta rika wuce su haka nafilfili da ake yi kafin sallolin farilla da kuma bayan sallolin farilla alal aqalli guda goma sha biyu kamar yadda falalar su ta tabbata a cikin hadisi ingantacce yan uwa masu son yin itikafi ya halatta mai itikafi ya je wanka ya wanka ya fita ya je ya wanka ya halatta ya je sannan ya halatta a yi magana mai amfani a tattauna tattaunawa mai amfani ba hira ba ba surutu ba sannan ya halatta a ziyarci mutum har ma mata shi ya halatta ta ziyarce shi na na safiya bint huyayyin radiyallahu ta'ala anha matar manzo Allah sallama ta ziyarce shi yana itikafi har ma ya kai bakin kofa domin ya raka ta wasu sahabbai guda biyu mutanen Madina suka gansu sai suka ƙara sauri irin ba mu gani ba din nan manzo Allah sun ce ku dawo ku dawo fadiya ce matata kar ku je ku yi wani zargi a cikin zuciyarku Allah subhanahu wataala kuma ya kama ku yan uwa masu daraja mu karanta wanda suke son su yi itikafi su karanta amfani da waya sai da bukata sannan su kiyaye tsaftar masallaci kar su rika bata masallaci da abinci yan uwa masu daraja da waɗanda za su yi itikafi da waɗanda Allah bai azurta su da yin itikafi ba ne ƙoƙarin raya waɗannan kwanaki masu daraja mu tashi iyalanmu don mu koyi da annabin mu sallallahu alaihi wasallam mu tsawaita tsayuwa sannan kuma mu kyautata karatun sallah sannan mu sallaci sallar daren nan a masallaci tare da mutane in kuma ba haka ba ni a gidajenmu sannan ya halatta ni alkunuti ni addu'a ni istighfari mu roki ubangijin mu ya gafarta mana sannan kuma bai halarta a rika rera addu'ar alkunuti ba kamar yadda ake rera karatun alkur'ani wannan yana cikin bid'a sannan ka a tsawaita addu'a alkunuti har a gajiyar da mutane sannan masu yin masu yin kiyamun lai ko kiyamun ramadan ko kuma ta hajjudi a cikin waɗannan kwanaki a masallatai su ji tsoron Allah kar su sa latifika wacce za ta tayar da mutanen da suke gida bacci ko kuma waɗanda suke su a gida suke yin sallar su sa lasifika a cikin masallaci gwargwadon abin da za su ji yadda junansu wannan shi ya fi nuna cewa don Allah suke yi wannan kuma shi ya fi ba su dama kan su cutar da waɗanda ba su zo masallaci ba domin wanda bai zo masallaci ba bai yi laifi ba to shi ke na sai an sa lasifika an cika gari da karatu to ba daidai ba ne wannan so da haka mu kiyaye waɗannan dokokin Allah ya mana albarka Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukanmu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya ƙara gyara tsakaninmu ya gafarta mana kuma ya kyautata zuwa gare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadunmu gabaki ɗaya Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina Allahumma sur awratina wa amin rawatina Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udhu bi'azmatika an nughtala min tahtina برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وازواجه وذرياته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الامي وعلى اله وازواجه وذرياته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا اللهم بارك فينا وبارك علينا وبارك لنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر اخوتنا المعذبين في مصر وانصرهم في السودان وانصرهم في الصومال وانصرهم في سوريا وانصرهم في, في العراق وانصرهم في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تولي علينا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم برحمتك ولي علينا خيارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم ازل الفتن عن بلاد الاسلام كلها برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعتبت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا وبارك في أزواجنا وذرياتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهد شبابنا وارشد شيوخنا واستر نساءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اللهم اللهم بيدك الخير كله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك كل خير سالك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك به منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك اللهم بارك لنا اللهم اقض عن صحابة رسولك كلهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والأصحاب أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون